ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم bai dace ga annabi ba ya zama yana da ribatattun yaƙi daga cikin kafirai waɗanda suke yaƙarsa har sai ya yi musu ragaraga. don ya shigar da tsoro a cikin zukatansu don kada su ƙara dawowa zuwa ga yakarsa Amma ku muminai kuna son karɓar fansa ta hanyar riƙe ribatattun yaƙin. Allah kuma yana nufin lahira ne wadda ake samunta ta hanyar taimakon addini da ɗaukaka shi. Allah mabawayi ne a cikin zatinsa da siffofinsa da ƙarfinsa ba wanda yake rinjayarsa mai hikima ne a cikin abin da ya tsara da shari'arsa.